samun lokacin da za a iya cajin wayar hannu wani lokacin na da cin rai idan aka duba rashin samun tsayuwar wutar lantarki a kasashenmu na nahiyar afirka dalilin haka ne wani kamfanin fasaha na isra'ila zai fito da wata sabuwar fasaha da za ta share wa mutane hawaye kamfanin da zai fito da sabuwar fasaha da ake kiranta bayo organic ya kuma ce wannan fasaha na iya cajin waya a cikin daƙoƙi talatin ko ƙasa da haka amma kamfanin ba zai fitar da wannan fasaha cajin batiri kasuwa ba har sai nan da shekaru masu zuwa. Kamfanin da zai share shekaru uku da kuɗi dala Amurka miliyan 600,250 domin ganin ya cimma burinsa wajen fitowa da wannan sabuwar fasaha ta cajin batiri a cikin daƙoƙi 30 ko ƙasa da haka. Shugaban kamfanin Dr. Doron Mayadov ya ce kamfanin na baya da shekara ɗaya wajen ganin an samu nasara haɗa wannan fasaha. Haka kuma ana magana shekaru uku kafin samun wannan fasaha ta cajin batiri a kasuwa.